قال المؤلف رحمه الله تعالى ibn taymiya yake ba da labari yake cewa yanzu ana yana magana ne akan ilmullah da ma'iyyatullah ma'a khalqihi duk da cewa kuma uluwullah ta'ala la tunafi ma'iyyatahu وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه ya shiga cikin abin da muka ambata na imani da Allah dole ne a yi imani da abin da Allah ya ba da labari a cikin littafinsa wa tawatara an rusulihi wa kuma abin ya zama watari daga manzanninsa alaihi musallatu wassalam dole a yi imani da abin da ya zama watari daga manzannin Allah haka kuma dole a yi imani bima ajma alaihi salaful ummati abin da salaf magabatan wannan al'umma suka yi ijma'i kai nami min annahu subhanahu wata'ala fauka samawatihi ala arshihi wannan maganar Allah ya bada labari manzannin Allah sun bada labari mutawatiri ajma'a alaihi salafu hadhihi umma ala anna Allah subhanahu wata'ala fauka samawatihi ala arshihi yana saman saman shi ya daidaita akan al'arshinsa sannan aliyun ala khalqihi Allah maɗaukaki ne akan halittarsa ikenan munfasilun an khalqihi ba'inun minhum Allah arabe yake zatin shi arabe yake daga halittarsa shine ba'in munfasil ba'in arabe yake wasa wato ghairu mukhtalitin bihim ba a cakuɗe yake da su ba tabaraka wa ta'ala fi zati wannan raddi ne akan yan hululiya alul ittihadi wal ce waɗanda suke ganin Allah tabaraka ta'ala ya ce wato ya tanasakh ma al-khalqihi subhanallah wannan ba daidai bane aliyun ala khalqihi wa huwa subhanahu wa ta'ala ma'ahum aina ma kanu Allah yana tare da halittansa duk inda suke wannan wace irin tarayya ne tarayya ce bil ilmi wal ihatati tarayya ce bil ilmi wal ihatati wal ittila' ma'ahum bi ilmihi wa huwa yuhitu bihim wa yattali'u alaihim duk abin da suke aikatawa Allah yana gani tabaraka wa ta'ala ya'lamu ma hum amilun Allah ya san duk abin da suke aikatawa to da yan bidiya cewa suke Allah yana ko ina da ilimin sa to wannan ba laifi amma Allah yana ko ina da zatin sa hadi bid'atun lam yaqul biha ahadun min as-salafi ina fata ana fahimta yawwa imani da wannan yana cikin azamul iman mafi girman imani Allah yana da uluwi da fauqiyya amma kuma ma'a khalqihi bi ilmihi wa ihatatihi wa littila'i alaihim yana kallon su da abin da suke yi yace kama jama'a bai na zalika kamar yadda Allah ya hada tsakanin wannan a cikin fadin sa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-arshi ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina makuntun kuntum wallahu bima ta'maluna basir yace Allah ya fada shine ya halicci as-samawati wal ard ko fi sittati ayyam cikin kwanaki guda shida mun yi ta bayanin wannan fi ma mawda thumma stawa 'ala al-arsh ya daidaita akan al'arshinsa istiwaqun istiwa'un yaliqu bi jalalihi wa azamatihi tabaraka wa ta'ala kaga wasu mustawa ala al'arshi fihi isbatu uluwillahi wa istiwa'ihi ala arshihi sannan ya alamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha ka duba aya tace yana sama ko sai kuma ta dawo tace kuma ya san abin da yake cikin ƙasa da abin da ke shiga yaliju ya dukulu abin da ke shiga ƙasa da wanda ke fita wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha to kaga wannan yana tabbatar da kamalul ilmi ne lillahi ta'ala duk da cewa yana sama din istawa ala arshihi amma ya alamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha sannan wa ya alamu ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha kaga Allah ya hada ga ulu ga kuma me ga al-ilmu ga al-ihata ga al-ittila wa huwa ma'akum aina ma kuntum sannan kuma kaga sai da tabbatar da sifar ma'iyya aya ta nuna kuma Allah yana tare da ku kina yana tare da ku bi ilmihi wa ihatatihi wa litilai alaikum duk abin da kuke yana gani wallahu ma ta'maluna basir ka gani sai ka kuma isbatu sifatul basr duk a cikin aya daya wannan taymiya ya san qur'ani kwarai da gaske ya san qur'ani kwarai da gaske to amma sai yace walaysa ma'ana qawlihi wa huwa ma'akum annahu mukhtalitun bil khalqi yan bid'a suna kafa hujja da wannan ayar wa huwa ma'akum ai Allah yana cakuɗe da halitta don su tabbatar da aƙidan nan ta hululi cewa Allah yana narkewa a cikin gangan jikin mutane ya ce ba haka bane muhtaridun bil khalq ana nufin mumtazijun bil khalq kamar yan hululiya yan hululiya suna faɗin wannan Allah ya kiyaye wannan ma'iyatul lahi tabaraka wa ta'ala la taqtadi dhalika yawa ma'iya ce ta ilimi ma'iya ce ta ihata ma'iya ce ta alitila fa sai ce hada la tujibuhu a luga ma ta larabci ma'ana ba ta iya fitowa kaji mai kun ya kawo musu aya ko hadisi sai ce a bari dai ya fara guga su akan luga ma a luga ma wa huwa ma'akum inda za a koma asalin larabcin ma wa huwa ma'akum din nan ba ta nuna Allah yana cakuɗe da ku dan an ce wa huwa ma'akum da Allah ku rike wannan yana da amfani saboda yan bid'a suna kafa hujja da wannan wajahilai zo aziz ce ba gashi Allah ya tabbatar ba ke yasa ce ai Allah yana nan ai Allah ya zo ai Allah yana abana to dan an ce wa huwa ma'akum baya nuna aluga baya nuna cewa wannan ma'iyya din tana nufin wato al-ikhtilat wal imtizaj da sauransu wannan ba daidai ba ne kuskure ne an gane ko yawwa kalimatu ma'a a zahirinta a luga wato ba ta nufin imtizaj ma'ana ba ta nufin cakuduwa kuma ba ta nufin mumasa yanzu a nan gurin na ce ana mahakum ina tare da ku shi gangan jikina na tare da ku la so ma'iyya din nan kalmar ma'a ba ta nufin in imtizaj so yan alhululiyar jahamiyya sun amfani da ma'ani suna nufin menene wato almumasa da kuma imtizaj amma yana nuna watakila kusanci da wani makamantan wannan da sauransu yanzu misalin laraba suka ce na mazin na nasiru wal qamaru ma'ana ba mu gushe ba muna tafiya wata yana tare da mu ko ba kama ne nasiru wal kamar ma'ana muna tafiya wata yana tare da yana nufin a jikin jikinka yana hade da wata baya nuna haka so ma'a ba ta nuna imtizaj ko an najmu ma'ana wannan makamancin wannan wa huwa khilafu ma ajma alaihi salaful umma wannan ra'ayi na hululiyya ya saba wa da abinda wato al'umma suka a kan idan sun yi a kan an Allah fawqa arshihi ba'inun min khalqihi tabaraka wa ta'ala to kuma duk wanda ya samu ijma'in malamai ijma'in al'umma kaga ba za a waiwaice shi ba ko ba haka bane an tambayi ibn al-mubarak bi madha na'rifu rabbana ya za mu gane ubangijin mu sai ce bi annahu fawqa samawatihi ala arshihi ba'inun min khalqihi da haka ake gane Allah wa khilahu ma fatara Allah alaihi al-khalqa ibnu taymiya ce wannan ra'ayi na hululiya yana mai da martani ne ga yan wahdatul wujudi suna nan fa a garin nan da yawa yan wahdatul wujudi wani ya zama Allah wani ya zama Allah kaza ma Allah ne carbi ma Allah ne waye ma Allah ne wai saboda Allah yana narkewa a cikin abu nan kuma duk wannan ma'ama da suke kawo wannan ba shine abin da Allah ya gina halitta a kai ba da larabawansu da ajimawansu gaba daya da masu magana da marasa magana gaba ke duk ba wanda ya da wannan lalle Allah da yana kan al'arshin sa a daidaice tabaraka wa ta'ala daidaito da wato eh, ta dace da shi ko yaro karami ya san Allah yana sama dan da ya sha wahala kansa sama yake daga wayo Allah an gane ko yawwa ko dabbobi in suka yi gudu suka yi gudu sama suke daga kansu kwarai da gaske wannan shine abin da ya tabbata bebe ma ce in zai rantsuwa sama yake daga mana Allah yana sama ko bai da aqida na'am eh su ma bidan saman suke daga hannu to ka gani kuma a taro suna cewa manzon Allah ya ce ya Isra'ila mai raji ina ya je

ai cewa muke damu yan bid'a ne suke cewa Allah yana ko ina so wannan raddi ne ibnu taymiya yake musu cewa baya ko ina din amma yana ko ina da ilimin sa amma da zatin sa yana sama kamar dai kai ma baka yadda Allah yana saman ba kenan eh? na'am tsakani da Allah ka yadda ko baka yadda ba yawa ma na sulhu ai wannan mu dan dana aqida kan mu ma ibn tamiya yake cewa balil qamaru ayatun min ayati lahi ko hmm, ka ji wani wata aya ce daga cikin ayoyin Allah wannan wanda muke gani a duniya sai ce ma min asghari makhluqatihi wata din nan da kake gani yana cikin mafi karancin girman halittarsa ma'ana wata karamin halitta ne cikin sauran halittun Allah in kada shi da sammai da kasai ko karami ne ya ce amma abin mamaki maudu'un fi sama yana nan sama amma wa huwa ma'al musafiri wa gairil musafiri aina makana idan mutum yana tafiya za ga wata duk inda yake yana tare da wata da mai tafiya da wanda yake zaune yanzu idan mutum yana ruga gudu duk bala'in gudun da yake da mota wallahi yana daga kansa sai ga wata yana tare da shi wanda yake zaune a gida a dakin matarsa yan daga kama wai daga kai zai gan shi fi sabilillahi ka duba wannan misali tashbihi masha Allah القمر يصح أن يكون wa fi في سيره وفي وغير المسافر أيضا في موضعه kenan ka ga ma'iyatul kamari amma yana cewa wata yana tare da shi dan Allah wannan watan a cakuɗe yake da shi yana fa sama kuma halitta ne akan makalla amma an yadda na wata ghairu mumtazij amma ba a yadda na Allah ghairu mumtazij ba saboda kokarin tabbatar da wata aqida ta hululiya wannan misali ne guda daya in wani ya ce ma to ai ya ce ma wannan zaka mai da wannan martani in sun gama kawo maka ayoyi da suke kafa hujja cewa Allah yana cakuɗe din da zatin sasse to wata ma ai shi ma ma'ani ai shikenan sai mu ce wannan shi ma ana tarayya da shi a haka wannan ba daidai bane tauraro ma haka shi ma yana tare da kullum safar namu alkamari wa safar namu annajami duk ana faɗa ko amma walaysa mukhtalitan bina ba a cakuɗe yake da mu ba to wannan kenan kuma har yanzu ana cewa fulanun ma'a fulan ai wani yana tare da wani, ana nufin yana tare da shi a ra'ayi dan na ce wani yana tare da wani shikenan cikin su a haɗe yake la a wallahi ka daina bata lokaci a tare suke a tare suke gidansu ɗaya a a <laughs> ra'ayi ne ya haɗa su to wannan kun ga yana nuna wato aluga ma dan an yi amfani da kalmar ma ba ta nufin menene cakuda ko a ce gacin hazil mar'a ma'a fulan waccar matar tana tare da wani shikenan an ji an duba za a ga suna haɗe ne ba haka ba ne ba so ya kamata wato Allah shi kuma min babi aula na idan har Allah idan har halitta an yadda ana cewa ma a ba sa tare to Allah kuma subhanallah Allahu a'ala wa ajal Allahu a'ala wa ajal tabaraka wa ta'ala wa huwa subhanahu wa ta'ala fawqa al-arshi yana saman al-arshi raqibun ala khalqihi mai lura ne shine raqib ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid raqibun mai daga muraqaba raqib daga me muraqaba raqibun ala khalqihi muhaiminun alaihim daga haimana yuhaiminu ya yi rinjaye ya mamaye su tabaraka ta'ala ya fi wato yana fifiko akan su muttaliyun alaihim yana tsinkaye gare su ila ghairi zalika min ma'ani rububiyyati daga wani wannan daga cikin ma'anonin rububiyar ubangiji tabaraka ta'ala wa kullu hadha al-kalam alladhi dhakarahu Allah wa ta'ala duk wannan zance da Allah ya ambata min annahu fawqal arshi cewa yana sama al'arshi wa annahu ma'ana kuma yana tare da mu ka duba yace yana sama kuma yace yana tare da mu ya kamata kun gane bambancin kar a ce an samu tufka da warwara ya zai ce yana sama kuma yace yana tare da mu yanzu kun gane dai bambancin ko yawa haqqun ala haqiqatihi gaskiya ne tana nan kan hakikarta an gane ko yani huwa alal arshi haqqun ala haqiqati lalle yana kan al'arshi kuma lalle yana tare da mu amma da iliminsa da ihadarsa la ya taju ila tahrif wannan zance bai bukata wato a juyar da ma'anar ta'awil tahrif ta'awil ma ya taju ila ta'awil walakin yusanu an dhunun al-kadhiba ai kokari a tsare a kare yusan sana yasunu saunan tsarewa da karewa a kare wannan zance daga mummunan zato wal afhamul fasida kenan ko ba kama ne abu da mummunan zato da mummunan fahimta ake samun sabani mislu an yuzanna anna zahira qawli fi samai anna samaa taqilluhu tuqilluhu ga mummunan zaton wai da aka ce wai wai Allah yana sama kun gane yan bid'a suna cewa to shikenan Allah yana sama ko eh Allah yana sama to kuma an yadda Allah ya fi komai girma ko sai suka ce tuqilluhu ai zai iya yiwa kenan saman bara iya ai sama bara ta iya daukan Allah ba in har Allah ya hau sama to sai ta rikito ba ku gane ba azununul kadhiba din kenan wal afhamul fasida din kenan yanzu ko ahlus sunna kuna ce Allah yana sama kuma wani lokacin za ku ce Allah akbar wa ajal min kulli shay' ko ba haka bane ba to an ce tafinsa jiya mun karanta tafinsa da ya dace da shi za a ɗauko samman da ƙasan gaba ɗaya an an sa a tafinsu kamar ƙwayar komayya ne sai suke cewa to ya za a ce yana sama kenan in ya hausa ai zai fasa ta samman nan ba su sa su ɗauki Allah ba zai fasa su kuma za ta rikito so bara a ce Allah yana sama ba in ji su da faɗa ta ce to wannan zan kadib mummunan zato ne to shi yace yana sama dan ya ce yana sama shin yana nuna yana damfare da sama ba yanzu muka buga misali ba kana cewa kana tare da abu amma kuma ba a tare kake da damfare ba to kenan jama'a ce wanda aka yi Allah yana sama ba yana nufin tabaraka wa ta'ala zacinsa yana damfare da saman ba ballantana ma wani ya ce ai nauyin ubangiji da girmansa ya fi karfin sama ta ɗauke shi cewa suke kenan wannan sama ita ta ɗauki Allah haji shine waɗannan maganganu da ibnu taymiya ya ce wannan maganganu da ake fada yusan ai kokari a tsare nasoshin Allah da hadisan manzon Allah daga waɗannan az-zununul kadhiba wal afhamul fasida kun gane tuqilluhu aw tuzilluhu ko da su wato da su masa inuwa sama za ta yi masa hinuwa ko ƙasa za ta yi masa inuwa to in mun ga dama mu za mu iya cewa da nan duka ce yana ko ina yana ƙasa kenan ko ai ƙasan ma bata isa ta ɗauke shi ba ko ba gaba ne ba to eh to ka ji marinin hankali wai ya shiga jikin mutum ba wanda yake da wannan girman kuma kai ka hana mu ce yana sama saboda wai wai wai wai sama ba ta ɗauke shi ba to ya ka yi shiga jikin zaidu da amru haba mana وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان wannan bataccen zance ne da ijma'in ahlul ilmi da imani fa inna allaha tabaraka wa ta'ala qad wasi'a kursiyuhu wato lalle kursiyin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yalwaci as-samawati wal ard wato sammai da kasai huwa alladhi yamsiku as-samawati wal ard an tazula to ai Allah shi yake rike da sammai da kasai din kasu fadi to ya zaka ce in ya hau saman wai za ta rike to ba shi yake rike ta ba yana kanta kuma ya kasa rike ta wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idnihi ko ba ka bane wa min ayati an taquma samau wal ardu bi amri haka yace daga cikin ayoyinsa ne shi ya rike sama ta tsaya da ƙasa ma ta tsaya da umarnin ubangiji ta tabaraka wata'ala fala qamati sama'u illa bi amrihi wa kadha al illa bi amrihi wa qudratihi wa huwa alladhi yumsikuha shi yake rike da su gaba ɗaya. kada wani ya kafa zaton ko ya yi rinka zaton cewa wai wai sama ba za ta dauki Allah ba wannan zan kazib ne an gane ko to wannan kursi da aka maka Allah ina so ku lura na san ba ku fahimta ba wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyin ubangiji sun yalwaci sun fi karfin sammai da kasai wannan kursiyin ba shine al'ashi ba kursiyin fa mawdi'ul qadamaini ne kursiyu ba inda ake inda yake sa diddigen sa da idace da shi kujera shine kursiyu kujerar kafafuwa ake sawa kadam ake sawa ina faɗin wannan kalmomin ne wai inda za a iya fahimta ba wai ana nufin irin naka ko irin na wani ba suna ne suna ne ba wai iri ɗaya ba ne kada ka yadda zuciyarka ta baka cewa iri ɗaya ne to yanzu maudu'ul kadamai ne kawai wasi a kursiyu samawati wal ard to yaya maganan al'arshu aka ce idan aka ɗauki kursiyu aka jefa a cikin al'arshi kama a ɗauki taro ko kwabo ko sule ɗinnan nan ko kwandala ka ɗauki kwandala ka jefa ta a cikin faɗin duniyan nan za ka ganta to haka wannan kursiyun in aka jefa ta a cikin al'arshi shi za dama aka ce ita kanta wannan saman da kake gani faɗin duniya da kake gani iya duniya tana nan duniya amma a saman wanda zai iya to me a saman saman gaba ɗaya ruwa ne ba da iyaka ba wanda ya san iyakansa sai Allah sai mai duniyar Allahu akbar Allahu akbar a saman wannan ruwan kuma nan ne al'arshin ubangiji yake ba wanda ya isa ya san yaya yaya al'arshin na yake ana ba mu labari ne don mu imani kurin kuma ba a dora mana nauyin sai mun gane mita nawa ne tsawon shi nawa ba wa fawqal arshi Allahu tabaraka wa ta'ala to shi kuma la shay'a fawqahu Allahu akbar la shay'a fawqahu babu wani abu a saman shi shine wa huwa al-aliyyul kabir din ayu al-aliyyu al-kabir tabaraka wa ta'ala na'am الجويني نعم

ana kiran Allah ba eh bayan kuwa wato ibnu taymiya jazakallahu khair ibnu taimiyya. Allah ya bashi fasahar yin magana wani lokacin baya kiran suna yana faɗin duk maganganun da yake faɗa na gaya maka raddi ne ga 'yan bidi'an in ka zo karanta littafin tauhidi da yawa za ku yi ta gani babu waɗanda suka wahal da mutane a duniya irin malaman bid'a da suka yi ta shigo da abubuwan da babu su a nasi su yi ta wahal da malaman sunna sai sun nemo wato hujja ko dalili akan abu kamar mu abin da aka ɗora mana al-iman wa wata wa taslim kuma kana wasa wata rana sai ka haɗu da mai wannan wahal da kai kana buƙatar karanta wannan maganganun na Ibn taymiya ka fahimce su ita ce maganar da idan ka faɗa ba yanda za a yi da kai dole a haƙura da kai ba ma sai ka ce Ibn taymiya ne ya ce mabalanta ya ce wannan makarecin kai za ka kawo kawai a fahimta ka na mana da hmm. ke kawo wannan Allah da mutum farai kuwa tashbihi suka yi awwalan suna yin tashbihi ma sai suka samu ana sai atsali bayan shi kuma ubangiji a cikin surar shura ya yi bayani ya ce laisa ka mithlihi shay babu wani abu da ya kama shi wannan kiyasin da suke sai suka fata cikin wannan shabbahu awwalan sun shi ne ga'idar damu suka yi tashbihi duk wanda damar malamai sun faɗa duk wanda kaga yana inkarin sifat nususun sifat to sai da ya yi abin da Allah ya hana tashbihi ya yi, kamanta Allah ya yi da waninsa zuciyarsa sai ta kamanta masa Allah da wani shi yasa idan an kawo nasin sai kori nasin to wannan tashbihin da yi da farko an hana ka kai wannan tashbihin ba to laifi biyu ne shabbahu sun ma'attalu suka kamanta Allah tabaraka ta'ala da halittansa sai kuma an kawo nasin sai suke korewa an fahimci wannan faslun wa qad dakhala fi dhalika al bi annahu qaribun mujib to ga ga wata matsalar kuma du ya shiga cikin abin da ake da bukatar mu imani da shi da imani da Allah da mala'ikun Allah da littattafai da manzali wato wannan abin da ke kara mana bayan rukunan imani shida da muka sani din nan akwai abubuwan da fa ake da bukatar dole sai mun imani su ka yadda cewa Allah qarib ne qarib min sa'ilihi kusa yake da mai sa mujib mai amsa addu'a ne ga wanda ya roke shi kama jama'a baina zalika fi qauli ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa wai da salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an da faɗin shi innal ladhi da faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam innal ladhi tad'unahu aqrabu ilayk ila ahadikum min unqi rahilatihi Allah ya ce idan bayina sun tambaye ka dangane da ni ce ne da su kusa da su kaga Allah ya tabbatar yana kusa da halittarsa amma kusa da su ne in sun roƙe shi yana kuma amsa addu'ar mai addu'a yayin da ya roƙe shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa sahabbai a lokacin da ya ji suna daga sautin su lokacin suna yin zikiri yace ayyuhan nasu irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innal ladina tad'unahu ko innal ladhi tad'unahu lalle wanda kuke ake kiransa din nan ila aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi shi yafi kusa da ɗayan ku sama da wato kusancin da mutum yake da wuyar dabbarsa kaga wannan alqurbul khas kenan yana da kusanci sosai da bayan sa masu bauta masa ko du'a ibada ne ko du'a matsala ne gabaki daya aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbi wa huwa sajid wato kulbi guda biyu yazo a addini gaba daya wannan fa'ida ce ya kamata ku gane ta al-qurbu kalmar Allah yana kusa da bawa malamai suka ce wataƙila kuma ilimi yana da yawa wani zai iya kalatowa wani magana kusanci da Allah da yake da shi ga bayansa wuri biyu ne min al-kitab was ƙurb kusanci na masu roƙon Allah bayi masu roƙon Allah Allah ce ina kusa da ku wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an sannan a cikin hadisi kuma ya zo ya bayanin wani qurb a aqrabu ma yakunu al-abdu min yi wa huwa sajid to wannan shine wurare guda biyu da aka yi bayanin qurbul wato ubangiji tabaraka wa da kuma halitta ta sa ko akwai wani wuri na'am ban ba ya ce me eh, wannan am ne ai am ne inna rabbi qaribun mujib dama wannan am ne ai Allah makusanci ne ga bayan shi mai amsa addu'a sun ya fada shi mako ko kuma abinda zaka gani qurb na ibada ne na addu'a muna magana duk wanda ya roke shi wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib ma'ana in sun roke ni ina kusa da su ma'ana qurbur ubangiji ta in sun roke shi yana amsawa inna rabbi qaribun mujib ma'ana in sun roke shi yana kusa da su shi ma dai kaga duk abu ɗaya ne ayoyin ne suka sha bamban amma kuma mai ma'ana iri ɗaya ce akwai wani ƙurb na'am na mene wannan qurbul mala'ika ne wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ko ko huwa ne nahnu ne na'am ibada ne <laughs> qurbul in ayi shi yasa suka ce ai akwai taqidi ibada da roko kusancin Allah <laughs> gidan rodi babu gyara mu ci gaba to nam ɗaukan shi eh kuma ɗaukan ba za ta iya ɗaukansa kun gane da mana ya fi ƙarfinta yawwa wa min al-imani billahi wa kutubihi al-imanu bi anna al oh, na shiga wani guri ko وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومئيته لا ينافي ما ذكر من ألوه وفوقيته ibn taymiya kenan yace da aka ambata a cikin alqur'ani wato da sunna na kusancin ubangiji cewa yana kusa da mu kuma yana tarayya da mu baya cin karo kuma baya kore abin da aka ambata cewa shi ali ne maɗaukaki ne uluhi wa fawqiyati kamar wanda zai iya cewa to an ce kuma yana sama an ce kuma yana kusa da mu wannan babu cin karo sai ya ce babu wani cin karo an gane ko yawa kowanne yana zaman zaman sa kamar yadda muka yi bayani fa innahu um, subhanahu laysa kamithlihi shay'un fi jami'i nu'utihi Allah babu abin da ya kama da shi gaba daya a cikin dukkan nu'ut wato sifat dukkan nu'ut dinsa dukkan sifat dinsa tabaraka wa ta'ala yawwa ba abin da ya kama da shi so duk abin da ka ji an faɗa akan Allah to ba iri ɗaya bane da naka tabaraka wa ta'ala taqdiratul khalqi yanda halitta suke kaddara ce kaza kaza ne duk ya wuce wannan ba wanda ya san kun sifatihi haƙiƙanin sifar ubangiji tabaraka wa ta'ala babu wa huwa aliyun fi dunuwihi qaribun fi uluwihi ya salam Allahu aliyun fi dunuwihi duk da cewa yana kusa da mu amma madaukaki ne aliyun fi dunuwihi ha kuma qaribun fi uluwihi sannan kuma yana sama din amma kuma yana kusa da mu tabaraka wa ta'ala ma kamali uluwihi kenan tare da daukakan sa wa huwa qaribun ma'ana sannan ma kamali qurbihi kuma aliyun ne babu munafati cin karo tsakanin waɗannan abubuwan gabaki daya ba abin da yake sa, la ya'juzu shay'un wa la yashqu alayhi shay' samman gaba ɗaya daga san hannunsa suke tabaraka wa ta'ala so shi yana sama sammai da ƙasai suna ƙasa babu alaƙa tsakaninsa da su mana ba su suka ɗauke shi ba shi ya rike su tabaraka wa shi ya rike su sabanin halitta ko ba yadda za a kana saman abu a ce abun nan bai ɗauke ka ba zai yi ba ba zai yi ba faslun wa min al-imani billahi wa kutubihi al imani bi anna al-qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhluq minhu bada wa ilaihi yaud daga cikin imani da Allah tabaraka wa ta'ala akwai kuma imani da zancen ubangiji lallai ai imani a oke ai imani da alkur'ani wanda muke tare da shi yanzu din nan cewa zancen ubangiji ne min Allah ne Allah ne saukar da shi ta hanyar jibrilu alaihi salam shi kuma jibrilu shi ya jiyo shi daga Allah din tabaraka ta'ala shi kuma Muhammad ya jiyo shi daga jibrilu alaihi salatu wassalam su kuma halitta annabi ya isa musu da shi wannan shine hanyar da aka gado alqur'ani Allah jibril Muhammad al-khalq ba ka bane ba wannan shine sanadin alqur'ani na Allah tabaraka ta'ala sannan kuma ghairu makhluq alkur'ani ba halittarsa aka yi ba um, cewa kitabullahi da ake cewa wa kitabuna yantiqu alaikum bil ba ya ce kitabuna ba to wannan ba yana nufin idafatu ba ne, wasu na ce an ce kitabullah idafatu halk, a'a ba idafatu ba ne. kamar yadda 'yan jahamiya suke faɗa ai tun da ya ce baitullah to shi ya halicci gidan kitabullah to wannan yana nufin shi ya halicce shi a wurin 'yan mu'tazila da 'yan jihamiya ƙur'ani daidai yake da halittar bishiya ƙur'ani daidai yake da halittar mutum kun gane ko da duwatsu da sauransu kamar yadda Allah ya halitta sauran abubuwa to Qur'ani shi ma halittansa aka yi to wannan kuma ba daidai bane kuskure ne saboda qur'ani maganar Allah ne to magana Allah ku ya za a ce halitta ce kenan wani ba'azi na ubangiji shi ma sa aka yi kaga yanzu an bude kofa kenan wani sifa na ubangiji sa aka yi to ba abinda ba a so a ce wani bangare na Allah an halicce shi kun gane ko minhu bada'a daga gare shi ya fara ma'ana zancen sa ne saboda ya ce tanzilun min hakimin hamid ko ba ka bane tanzilun min hakimin hamid da can kuma yadda yace tanzilun min rahmanir rahim waye hakimin hamid Allah waye ar-rahmanir rahim Allah shine ma'anar minhu bada'a wa ilaihi ya'ud kuma gare shi zai koma shi me abdamir huna yarji ilahi alqur'ani yarji ya'udu ila Allah Allahu akbar wannan kuma a ƙarshen zamani kenan kaman inda ya zo a cikin riwaya sahihiya ingantacciya wato mutane za su zo su manta ƙur'anin nan gaba ke daya ƙur'anin zai koma cikin mushaf mushaf takarda kenan duk ƙur'anin da yake duniya gaba daya Allah zai ɗauko wani abin ɗauka ya ɗauki shi gaba daya sama a zo a neme shi gaba ɗaya ba shi a ƙarshen zamani za a zo a daina aiki da shi saboda lalacewar mutane su watsar da ƙur'ani ya zama cikin ƙuna cikin datti ba wanda yake kula da shi ya iyazu illa. Allah zai fushi fa yarfa'uhu min sudur sai ya ɗauke ƙur'anin daga cikin zukatan mutane mutum ma da cin ƙur'ani sai wayi gari ba zai iya kawo aya ɗaya ba ya manta fa fi sutur yarfa'uhu min sudur ويبقى في السطور ثم بعد ذلك يرفعه الله تبارك وتعالى إليه sai Allah ya ɗauke ƙur'anin gabaki ɗaya ya koma gare shi subhanallah gaba ɗaya a neme shi a rasa za a je a buɗe takaddun ƙur'anin takaddun kawai babu komai rubutun babu to wannan shine yake nuna maka ba halitta ba ce ba magana ce sifa ce ta ubangiji shi sa ibnu taymiya yake ce wannan kuma zai faru a ƙarshen zamani zai faru a ƙarshen zamani Allah kada ya kai mu lokacin wa inna Allah kallama bihi haqiqatan Allah ya yi magana da Qur'anin nan haqiqatan wa anna hadha al-Qur'an الذي أنزله على محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره لا كلام غيره wannan qur'anin da Allah ya saukar da shi ga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alqur'anul maktubu fil masahifi allati baina aydina alyawm wannan alqur'anin Allah ya saukar da shi ga Muhammad ne kuma kalamullah ne haqiqatan duk wanda ya haddace shi to ya haddace maganar Allah ne da gaske kalamu rabbil alamin la kalamu gairi ba wai maganar wani Allah bane kinan Allahu tabaraka ta'ala malamai suna faɗa cewa wallahu tabaraka ta'ala lam yazal mutakalliman idza sha'a baya gushewa bai gushe ba yana magana lokacin da ya ga dama kuma wannan alkurani yana cikin maganganunsa aka waro mana aka wani wala yajuzu idlaqul qawli bi annahu hikayatun an kalamillah sannan akwai wata magana da yan bid'a suke cewa eh in an ce Allah yana magana an yadda amma dai wannan qur'anin ba magana Allah bane hikaya ce wai labari ne ba shine hakikanin magana Allah din ba kun ku gane eh Allah yana magana amma wannan ba shine original text ko original copy na magana Allah din hikaya ne yanzu kamar wani ya zo ya ta maganganu ya ce kaza ya kaza baka ɗauko ainihin kwafin magana da ya faɗa ba baka ɗauko ba kun gane baka ɗauko ba sai kawai kai yi hikaya to kaga ai ba shine exactly abin da ya faɗa ba to akwai wanda suka ce wannan ba shine exactly magana Allah ba hikaya ce kawai jibril yayi ba muhammad to wannan ma ibnu taymiya ce a a wannan ba haka bane wannan akwai 'yan kullabiya shi a kullabiya suke faɗan wannan suka ce ina eh, yushbihu kalam Allah hulai laysa kalamin kalami Allah haqiqatan na wasu yan shi ba su yadda ma da ƙuranin ba an gane ko wasu kuma suka ce a'a ba za a ce hikaya ba a ce dai ibara ce ma'ana ibara ne an la wannan ba kalamun bane ba laisa kalamun lahi wannan qur'anin ba kalamun bane ba ibara ne ma'ana wani abu ne standing on behalf of maganar Allah din wana is not the true text da Allah ya faɗa ba true talking na ubangiji bane ibara ce ban sani ba mai zan ce muku gane a ah? ma'ana wani abu ne makwafin magana Allah din la wani abu ne a wakili ko madadin magana Allah kawai kun gane ko kun san suwaye masu wannan ra'ayin a sha'ira eh da su jaham ibn safwan wannan ash'ariyancin da ake ce mutane su su yan ash'ariya fa ba su yadda wannan qur'anin hakikatan magana Allah bane in gaya maka gaskiya wanda suka zo za a yi shari'a aka ce wai ash'ariyanci za a yi Allah kiyaye wannan sun gina shi akan akwai abin da suke ce alkalamun nafsi zancen zuci wani makamancin wannan Um, su wannan ya saba magana ta kwarai cewa alkur'ani magana Allah ne shine magana ta kwarai duk wanda ya faɗi wata magana ba wannan ban ta saba wa ka'ida bal idza qara'ahu an-nasu aw katabuhu fil masahif lam yakhruj bidhalika an an yakuna kalam Allah ta'ala haqiqatan bari dai idan mutane suka karanta shi shi wannan qur'anin ko suka haddace shi a kirazansu su ko suka rubuta shi a cikin takardu haddace shi da rubuta shi din bai fitar da shi daga matsayin zancen Allah ba kara ce yau ai kuma wani ne yake karanta shi to kenan magana sa ne ba ta Allah ba a'a maganar Allah ne shi kawai shi ne wato yake faɗa kamar yadda Allah ya faɗa tabaraka ta'ala innal kalama inna ma yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an ai shi zance ai ana danganta shi a hakika ne zuwa ga wanda ya faɗi shi yanzu misalin duk maganganun da muke faɗa ni nake faɗa kuna ji amma ai cewa ake magana ibnu taymiya ne ai yanzu ina faɗa a zukatan kuna jin kamar ibnu taymiya ne yake faɗa ko to haka ake so ka ji qur'ani dan zaidu ya karanta qur'ani sudais ko shuraib ko husari ya karanta qur'ani to ba mai hankalin da zai ce ai wannan magana husari ne yake yin ta a'a shi wato lokacin da ake karanta shi kana jiyowa Allah ne ke faɗa shi sa kake tasiri kace Allahu akbar mana Allah ne ya faɗa ina fatan kuna fahimta kenan a zance hakikatan to ana tuna wanda ya faɗa ne lokacin da ake yanzu bari da muku misali shugaban ƙasa ne ya faɗi magana sai wani a gidan rediyo kafafen yaɗa labarai suke ba da labari shin a lokacin da mai faɗan yana faɗa zaka ji cewa shi yake faɗa ne ko kuna ɗaukan magana a wato shugaban ƙasa ne to su wai gani suke yi ai tunda Allah ya magana yanzu wani ne yake magana to ya tashi daga matsayin magana Allah din ya zama magana mai magana kaga in ya hauka shugaban kasa ya ba da doka ya ce kaza dan dan gidan rediyon freedom ko america ko bbc ya faɗa sai ka ce wai shi ya kafa dokar kawai dan shi yayi bayani kaga na babu hankali a ciki ka sani ko kuna ganewa yawa to ka gani ga hujjatun alayhim kaga ai su wasu suna nakali a wajen malaman su ce malaman sun ce to yanzu akwai mai hankalin da zai ce wannan maganar ta inyas din ko maganar ta tijjani ko jilani ko kailani ko wace ce wanda i faɗi wannan maganar su ce so wannan kaga ba daidai ne ba na'am sautin sukan ce na mai karatu da motsa harshen na mai karatu ne amma ma'al masu wato yadda abin yake duk mun karanta shi ma wannan kawai inda za ka huta a wannan wato wasa da hankalin maganar wannan ƙur'anin na Allah ne saƙon da ke ciki na Allah ne kawai shi mai karantawa wakili ne i karanta a ji kawai daman ba wanda zai ce sautin Allah ne ai ko ba haka bane ba dan ahli sunna sun ce kalamun ba suna nufin magana kusari sautin Allah bane ba amma alfaz din waɗannan lafuzan ba wai sautin furta su ba ba na ubangiji ne shi ya gaya wa jibrilu ya gaya muhammadu so kai abin da ake so mutum ya fahimta a matsayinsa na ahlus sunna ana jan qur'ani kasan Allah ne yake magana amma shi mai jan kawai wakili ne ya gaya maka ina fata ana fahimta yanzu misali an ina magana yanzu a cikin microphone nake magana yanzu akwai mai hankalin da zai ce wannan microphone ita take magana ita wasila ce kawai da take isan muku ku ji ka fahimce ni kenan shi mutum din kamar microphone din nan ne shi kawai faɗa yake a ji kawai amma hakikanin mai magana gani nan ina tashi a nan gurin ba ku ji ba to wannan shine hakikanin abin da ake nufi sautin ba na Allah bane amma dai sakon na ubangiji ne tabaraka ta'ala ba wanda duk sahabbai duk basu tattauna akan wannan abin ba yan bid'a ne da karshe suka kwakwalo kwakwale kwakwale suke wahal da mu ki ta wahala fa innal kalama inma yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan mu'addiyan kaji ko ba ana danganta zance ne zuwa ga wanda ya faɗa don ya isar kuma ya bayar da abin da aka bashi ba an gane ko yawwa ba shi ma Allah ya ce hatta ya suma a kalam Allah ba wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta a kalam Allah kaga ya kusa fili ai alqur'ani kenan an gane ko yawwa to wannan kenan wa huwa kalamullahi hurufu huwa ma'anihi magana Allah ne da harufan da ma'anoninsa gaba daya babu wani wanda zai karin wannan laisa kalamullahi hurufa dunal ma'ani ba wai zancen Allah ne harufan ba banda ma'anar ba ko kuma walal ma'ani dunal huruf ko kuma a ce a'a ma'anar ce ta Allah banda harufan harufan ma na Allah ne ma'anan ma na Allah ne gabaki dai ilaihi yahud kun fahimci wannan da kyau ko yawwa kada wani idan mutum ya doro akan ɗaya daga cikin wannan to ya doro akan wato zancen ahalul kalami wasu yan bida kenan masu wannan ra'ayi din da yan kullabiya da yan ash'ariya kenan kalamullahi ne majmu'ul amraini dukkan al'amuran guda biyu na Allah ne hurufuhu wa ma'ani da harufan da ma'anonin gaba ki daya to na wani sati sai mu tashi faslun wa qad dakhala aidan fi ma dhakarnahu min al-iman na na wanda aka basu basi na'am ce ne ina suke kai ce mun sun zo na san sun zo ai dama ina wanda aka basu basin bismillah Um, menene unwanin basu kafin wannan mafa akwai aikin da muka ba eh mene a nan gurin na nuna wasu mutane